Kalangu, biyar da rabi ɗakin magana na istidiyo Kalangu ga labaran sashen Hausa daga bakin Hawa Usman ga kanun labaru. Kulliya ta biya kuɗin sabili in ji shugabannin da'irar birnin Yamai a game da dokar nan ta saka hular kwano da ɗar madamara ta kariya domin an samu ragowar hatsirra a cikin zirga-zirga. 'Yan majalisar dokoki sun amince ma dokar nan ta yarjejeniyar kasashe masu hani da ayyukan asha a kan yanar gizo dokar 20 ga watan Janairu shekara 2003. Rahoton namu na musamman a cikin naɗin shirye-shiryen studio Kalangu kan auren yara. A yau za mu saurari rahoton Rahilatu Sumana kan auren yara da karatu. Ko ina mafita cikakkun labaru a cikin labarun namu. Masu barkan mu da sake saduwa. kwanaki kaɗan bayan kafa dokar nan ta saka hular kwano da ɗarma da marar kariya shugabannin da'irar birnin yamai sun bayyana cewar an samu ragowar hatsira abubuwan hawa da kishi 120 cikin 100 kwalliya ta biya kudin sabili in ji muhammad alfa zazi isuf bade mai ba da shawara na musamman a bangaren tarbiyya a babbar da'irar birnin yamai a cikin firarsu da muktar hamadu ga fassara gungun muhammad dantin 'Yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu da mambobin tawagar jagorancin musamman na da'irar Yame sun kai ran gadi a babbar asibitin birnin Yame. Abin da ya bayyana shine hatsuran sun rage da kaso 120 bisa ɗari. Hakan yana faranta rai. In ya zanto a dalilin ƙudurorin dokar mazamna birnin Yame sun so mu sabawa da sanya hular kwano da sanya bel ɗin mota. Muna farin cikin haka. Sati guda ya ba mu damar auna sakamakon wucin gadi. Nan gaba bayan sati biyu za mu sake mizanta. bayan watanni uku za mu sake aure don a bayan wage muna ji al'umma na cewa kai doka ce ta sati ɗaya sai ga mu sati biyu za ta shiga sati uku za ta kai wata uku har ta kai shekara kai har ma ta wuce shekara hanyoyin ratse da aka yi domin ayyukan babbar hanya ta musamman da ke hada hilin jirgi da tsakiyar birnin yamai sun sa masu motoci na faba-faba ƙara kudaden sifiri daga babbar kasuwa zuwa tallage da kuma filin jirgi ga rahoton rukayetu abdulrahman a cikin fassarar gungun Muna tashar motoci masu sufurin fasinja kan hanya mai zuwa hilin jirgi. A satin da ya shuɗe farashin ɗaukar fasinja daga babbar kasuwar ya mai zuwa anguwar hilin jirgi a dala 25 yake. Yau dangance da shingen da aka aza a dalilin ayyukan da za a gudanar farashin ya hau ya koma dala 40 ko fiye. Abdu Siddo direban mota ne na wannan hanyar ya alakanta wannan hauhawar farashi akan rishin kyan hanyoyi ratse da aka yi. Da an kai da in ne akwai ramu kuma kuma akwai ambuta kai da zaka zuwa cikin awa guda abiya son ka tai dawo sai ka yi awa biyu cikin eh lalle an ƙara kuɗi tallage dala talatin ne a son kuma dala arba'in ne da can ishirin da biyar ne tallage dala ashirin ra'ayin fasinjan ga hawan farashin ya bambanta ga abin da suke faɗa Zan tafi anguwar aviation dala arba'in ake biya amma kwanakin baya dala ashirin da biyar ne ake biya lalle kuma man da suke sha yanzu ya fi na wancan lokaci da suka ƙara kuɗin mota suka kai dala arba'in mu ba mu ga su ba. Gaskiya akwai wahala a yi ƙoƙari dai a kammala gyaran hanyoyin tun da wuri watakila sauki zai samu. Mun jima nan muna jira ba a saurin cika mota wallahi sai zufa muke yi kuma ana yawan tsayawa a kan hanya. Masu amfani da motocin sufurin sai dai su ɗawa haƙuri kamin a ƙare ayyukan babbar hanyar ta zamani nan zuwa baɗi. Matashiyar nan ta ƙasar Nijiyar Aisatu Adamu Noma wadda ake kira da Anna Canga ta lashe tukuncin gasar ƙasa da ƙasa ta matasa masu hazaƙa. gasar da ta wakana a eviran kasar armeni albarkacin babban taron kasashen afirka karo na 17 masu yaren faransanci in ji wani shafin yanar gizo na fadar shugaban kasa su dai wannan tukuncin wato na farko da aisata adamu ta lashe na kudaden euro dubu goma a cikin 'yan takara 400 da suka fito daga kasashen nahiyar afirka masu yaren faransanci 33 ya biyo bayan husa'ar sarrafa gujiya kan abinci daban-daban na gina jikin dan adam da aisatun ta nuna kamar yadda shafin yanar gizo na fadar shugaban kasa ya nuna muna daidaita sahu ga mata shine taken wani rangadi da kungiyar plan international ta soma a ranar alhamishi da ta gabata a birnin yamai wurin da aka sama gaba dai shine kyautata rayuwar 'ya mata wato 'ya mata a jamhuriyar niger wadda kamar yadda wani bincike ya nuna Kishi 76.3 na yaran mata na yin aure tun kahin su kai shekaru 18 da haihuwa. A cewar jami'ar da ke kula da bangaren jinsi da kariya kananan yara a kungiyar Taplay International. In ji wato in ji saurin aiwatar da ake yi ma yara na aure idan aka wato kwatanta da shekarun yaran an yi gaugawa in ji maryama mummuni kalilu a cikin firarsu da habibu garba tare da fassara gungu muhammad dantin Muna amfani da wagga sabgar ranar 11 ga watan Oktoba na musaka usul ɗin sabon mu mai laƙanin daidaito game da halin da yara 'yan mata ke ciki a Nijar, halin da baya da wani abun kwaɗaitar koyi. lissaye lissahen harakokin fannin auratarwa shekara goma sha biyar ne a faɗar OSDN. Alhali ko ƙa'idodin ƙasa da ƙasa na CDE da usular Afirka ta 'yanci da walwalar yara sun nuna cewa yaro sai ya kai shekara goma sha takwas yara mata da aka ma aure kamin su yi shekara goma sha takwas muna da kaso saba'in da shidda da digo uku bisa ɗari a Nijar kamin shekara goma sha biyar kaso ishirin da takwas bisa ɗari masu shekara goma sha biyar kaso hamsin da takwas bisa ɗari na fuskantar cutar yoyon hitsari su na farko don haka ne plan ta yi tunanin wagga farfagandi na ganin an kawo daidaito akan halin da yara mata ke ciki. akalla sojoji bakwai ne na ƙasar nigeria suka rasa rayukansu a dalilin wani farmaki da 'yan ta'adda na kungiyar boko haram suka kai musu nan kusan iyakan niger a larabar da ta gabata in ji rundunar sojojin wato ta wannan labarin kan yanar gizo ta twitter a cewar rundunar an gubza faɗa ne sosai tsakanin sojojin da 'yan ta'adda a metalle wani ƙauyen borno inda sojoji guda bakwai suka rasu wasu kuma sha shida suka jikkata mun rasa mutane 18 a cikin wannan harin da muka gwabza kwada na tsawon awanni bakwai in ji shugaban sojojin ga kamfan dillancin labarin faransa a afp tun daga maiduguri kasar borno 'yan majalisar dokoki na kasar niger sun amince ma wannan dokar da za ta ba niger damar shiga cikin sahun kasashen da ke hani da ayyukan asha akan yanar gizo ita dai wannan dokar ta kasashen turai an rattaba mata hannu ne a watan janairu shekara ta 2003 a strasbourg shugaban sashen da ke kula da bangaren yaƙi da ayyukan asha a yanar gizo a ma'aikatar 'yan sanda mai kula da shari'a ta ƙasar niger adamu haruna medu yama alhassan kuzi muhammadu ƙarin bayani a cikin fasarar gungun muhammad dantani La cybercriminalité est shi shine duk wani taka doka da za a yi ta hanyar na'urar zamani ta kwamfuta. Wato a duk lokacin da aka yi amfani da kwamfuta aka taka doka ko kuma kutsawa cikin kwamfuta haka na iya zama halin taka dokar ko hujjar an taka ta. Bisa fuska da dama al'amarin ke iya wakana. kutsi a cikin tsarin yawancin lokutan yawancin lokutan kuma shiga tsarin taɓa rauniyar hanya ana iya sa alamar jabu kuma ga labaru saka cutar ya matsa tsarin duka ko ta hanyar malware misali ma ana iya ɗaukar waya hannu a zagi wani a nan kun ga batun zagi ne yin haka ma cyber criminality ne halayen suna da yawa da ake fuskanta kowace sahiya. Rencontrons chaque jour A cikin tsare-tsaren gasar wasannin kwallon ƙafa ta kasashen Afirka da za ta wakana a ƙasar Kamaru a shekara mai kamawa. 'Yan wasan Mina za su kara da takwarorin nasu na Kartaj a ƙasar Tunisia. Gobe su do sha uku ga wannan watan a ƙarhe bakwai na yamma agogon Nijar. A watan da ya gabata dai 'yan wasan Mina sun sha kashi da kwallo shida da babu a wasan da suka yi da 'yan Egypt. A cikin tsarin shirye-shiryen studio Kalangu kan auren yara yau za mu saurari shaidar Nasir mai shekaru goma sha biyar da ke zaune a Zandar. zaman ishirin ya so sannan sai na arme matsa nake yin arme amma shi zama arme yana da daɗi shi yasa nake sha'awar mace da nake wurin arme sai biyayya tana bi da mijinta sai abin da yake shi za su yi ina son yara biyu har zuwa uku saboda in ka tayar da zaman lafiya sun yi da ko babu maza arme dai ana yin shi ne dai za a raya da maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi arme dai ba a ce ba dole ne ana so ne dan abu abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai wanda saboda kuɗin cefane ne ma kaɗai yake gama su yake gama sun je wa al'amarin kamar kare arman mace dan uwan wanta bisa su, wannan shine ke kawo matsala a cikin gidan kuma kana ana iya samun matsala akwai wata ita ma nan cikin garinmu wanda a kamata a tsere matsala ita shekarun ta bisa kai ba a kamata a wani wuri sai wajen aihuwa an samu ƙuri amma ita tana nan layi ta yi. abin da nake mun zama nan gaba ne in gani na girma shekarun nan da sana'ata da gidana kan tsarmama armeni ma yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda zai tsokaci kan auren yara da karatu. A jamhuriyar Nijar kishi 28.8 cikin 100 na 'yan mata ne kawai ke karatu a bangaren college, kishi 5.7 cikin 100 a bangaren lise. Wannan kuma ya danganta da auren da ake yi ma 'yan matan. musamman ma a cikin ƙauyuka. To domin bunƙasa adadin ɗiya mata a cikin makarantu, shugaban ƙasa a shekara ta 2017 ya sa hannu kan wata doka mai karewa da kuma tallafa ma 'yan mata don su ci gaba da karatun nasu har tsawon shekaru goma sha shida. Rahoton na Rahilatu Sumana ya kawo mana haske kan hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kan matsalar yi ma ɗiya mata karatu a lokacin da suke wato yi ma ɗiya mata aure a lokacin da suke karatu. Mu saurare shi a cikin fassarar Gungu Muhammad Dantani. Tun watan Disamba 2017 wani ƙudirin doka mai kwantar da hankalin 'yan mata a makaranta har zuwa shekara goma sha 16 shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu ya rataba hannu a kansa. Wannan ƙudirin ya kawo nau'i ga ƙa'idodin da dokar kare yara 'yan mata da ke makaranta ga auratar da su. A duk inda aka yi barazanar auratarwa ko da an ɗama auren ne, jami'an fifita ilimantar da yara 'yan mata za su iya magantawa. Maryama Shifkau, shugabar harabar fifita ilimantar da yara 'yan mata a ministan koyar ilimi na firamare ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnati na kira ga kowa da ya tona asirin duk wani yunkurin da ke iya kawo cikas ga karatun ɗiya mace a Nijar. Duk yarinyar da ta samu kanta a cikin wannan hali, wannan ƙuduri na kare ta. a hakikance wajen wa za a je don hana aurotar da yarinyar da ke makaranta. Idan ɗiya mace mai karatu ta fuskanci barazana wanda za ta nemi ceto gare sa da farko malaminta ne. Sana a kowane gari akwai ƙungiyoyin iyaye mata da ke kula da karatun ɗiya mace da kuma kare ta. Domin lamarin ya fi sauƙi tsakanin mata. Su kuma mai gari da shugabannin addinai sun san wanda za su tuntuɓa idan babu malamin makaranta. Akwai wakili da ke kula da saka yara mata karatu a cikin kusan dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan. Idan aka sanar da shi shi ma yakan kula da lamarin tare da magabatansa domin ciwo kan irin wannan matsala. Shugaban makaranta yawancin lokuta shi ne sahun gaba a cikin yankin Maraɗi. Sani Isaka shugaban makarantar Baras ya hana auratar da yara mata da ke ajin CM a bara. 'Yan mata ne masu ilimi sosai, tun farkon shiga makaranta har zuwa ƙarshen watanni uku na farko ba su saka kafa a makaranta ba. Hakan ya sa ni kira kwamitin gari mai kula da kare yara. Na rubuta wasiƙa na baiwa wani baban yara ya je ya waye wa mutanen gari na kusa kai. Washe gari sai suka maido 'yan mata uku a makaranta, amma sauran sai suka ki su maido yaran nasu. A ƙarshe ta bakin sarki Shabda Kanton da shugaban makaranta ya tuntuɓa ne ya ba da damar maido 'yan matan shida ga azuzuwansu. Shiga tsakani ita ce hanya mahi inganci ga samun sulhu a ire-iren wa'annan lamura a cewar Maryama Shibkau. abu na farko da muke yi shine neman sanin wane ne wannan ma'aifin yara wani lokaci mukan yi amfani da shugabannin addinai mu je mu tattauna da iyayen yara wani bi suna gane cewa sun yi kuskure sai su bari yarinya ta ci gaba da karatunta wannan shirin na musamman kungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi anan dai muka zo ƙarshen labaran a yanzu kuma sai a dakanci sashen zabarmanci tare da musa hassan Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu